الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، زعم تاشين عند عند الإمام al-Imam al-Tahawi yake cewa wal من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الحين وأما الابتداعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها آه، إمام الطحاوي والابتداعة سام إيكو allati yajibu biha al-fi'l wanda aiki yake tabbata da shi ko yake wajaba da sababinsa min nahwi tawfiqi na bangaren datarwa allazi la yajuzu an yusafa al-makhluq bihi wanda baya alata a siffanta abun halitta da shi fa hiya ma'alfihi shi wanda yana tare da aiki ma'ana a tashi za ka yi ibada sai Allah ta alama maka zaman katar sai ka ji ka zabura za ka yi ibadan Allah ba ka ikon ka yi wanda yana tare da aikin ba kafin aikin bane kuma ba bayan an yi aikin bane wa amma istidatu min jihati sihhati wal wus'i amma samun iko na bangaren ka zama lafiyayye wal wus'i da kuma ka samu karfin yin aikin wa tamakkuni da damar yin aikin wa salamatil alati da kuma kutulan gaban kana nan lafiyar ka kalon gaban ka ba su da matsala to fa iya qabla fi'l to wannan kan yana kafin aiki mana kafin ka shiga ibada za ka samu wannan lafiya da karfi wanda za ka wannan ibada ne kuma sannan wabi ya ta'allaqu istibabu da su ne magana take rataya mana al kitab shine umurni na Allah subhanahu wa ta'ala ko na manzon Allah sallallahu alaihi wa ko kuma hadisi وهو كما قال تعالى في كمان ان الله يكتواني لا يكلف الله نفسا الا وسعها وتولى بايا دورا وري في ابو دري ابو ابن ذاك هي شنو ذا دورا مكا وانا مغانا الامام الطحاوي يقال منا انا وتردني انا وسو لغتكم المبتدئه wanda suke son su kore wa ainihin bawa ikon sa ko su kore ikon Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ayyukan bayansa shi yasa yi wanda maganganu ce kada kamar babu bukatan a yi su amma wasu ne suka tono su a sai a ce wai ikon da za ka samu kai aiki da shi yana tare da aiki ko kafin aiki wannan kamar babu bukatan ma a yi wannan magana to amma ina koyin shi in bidi'a su kokari suke su yi aiki da kwakwalwarsu su dinga jirkita mutane a su da addini su to da aka ne su kuma duk lokacin da aka samu matsala to shi nan dole ne su shiga bincike ya menene daidai ya za a yi rajin wannan barna saboda haka a nan sai su ahli sunna sai suka kafa ikon yin aikin kala biyu ne tare da ta wani kan sun dunkule shi cewa in za ka yi aiki to kana yi da ikon ka haka kadariya suka ce jabariya kuma in za ka yi aikin kana yi da ikon Allah ne kai babu ko ka ciki kwata-kwata kai ba ka da wani wani naka kokari wani suna suka ce a iko kala biyu akwai iko na Allah subhanahu wa ta'ala shi ne maka zaman ka karka ji ma kana son ka yi ma ka ji ka zabura yanzu kana nishadi kana son ka ga kai ibada din wannan Allah ya baka wannan dama ba komai lafiyar ka da karfin ka ba kai ka kai ba sannan kuma akwai iko na bangaren dan adam ya zama lafiyayye kuma yana da karfin yin abu Allah yana son yin abun idan bayi da karfin yi bayi da lafiyan yi bayi da sinadarin yin abin to ba zai iya yi ba to shi ne sai suka ce shi iko na Allah ya ba ka dama ya maka gaban ka tarka yi to wannan yana haɗe da aikin ne kana samu wannan damar kuma kana yin aikin shi ku jinkiri amma na ɓangaren ka kana da ikon yi wanda za a ce ka yi saboda an san za ka iya yi wannan san tun kafin ka tashi aikin ne kake da wannan shi yasa ma umurni ya hau kanka ko kuma hannu ya hau kanka kafin ka tashi aikin Allah ta ya san za ka iya yi shi yasa sai ke maka sai kana da karfi kana da lafiya wannan ita ce aqida ingantacciya a wannan babu tawfiqi na yin aiki daga Allah ne subhanahu wataala idan baka samu gaban ka san da Allah ba gaban ka san da Allah ba to ba za ka yi aikin ba komai lafiya ka sai ka ji kawai shekai ya daure ka ka ka tashi ka aiki ga aikin ibada aikin lada aikin addini amma kai tana da ne ka sa kai sai kuma kuma suna nan suna yi suna sai suna ta amma kai baka zaɓi ba har yanzu kana da wani ma wata kun Allah ne don farar da kai ko kuma ya zama ne kawai babu cikakken imani a cikin zuciyarka to nan ka ka ji kana son aikin alkhairi ka tashi ka yi shi ko ibada ko aikin imani wannan daga Allah ne subhanahu wataala kuma yana tare da aiki ne da zaran Allah ba ka wani riko sai ka ji kana yi ba abin da Allah ta'ala yake cewa walakin Allah habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan ulaika hum rashidun Allah ta'ala shi ne ya sa muku son imani a cikin zuciyarku ya kawata muku imani imani sai zama abu mai kyau kuke ganin sa zuciyarku ya za sai kuka yi imani ya sa muku kuma kin kafurci da fasikanci da sabon Allah sai kuka ji ba ka ba ka son fasikanci ba ka son sabon Allah wannan duka aikin Allah ne Allah ta lafi masu wannan suna shiriyu saboda haka sai ka ji kawai ba ka son sabon Allah Allah ta lafi ya sa maka wannan aron sai ka ji kana son yi wa Allah da'a wannan gaman ka sani daga Allah ta'ala ba dabaran ka ne kuma ba wayo ka bane muna fatan mun fahimci wannan sannan amma karfi ne abokin ne shi kuma dama Allah ba ta shi shi kafin aikin ne don in ba ka da karfin yin aikin ba za ka iya ba Allah ta'ala ba zai dora maka ba to shi ne maganar ta karshe a nan da yake cewa amma ka samu dama na lafiya da ikon yin aikin gaban ka suna nan lafiya yu ba su da matsala to wannan tun kafin aikin ne kuma idan an samu wannan ne ake samun umarni daga Allah a yi ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake wajiya ya ta'allaqu al-khitab da su ne magana maganar Allah da yake yi wa bayansa yake rafiya da shi shi ne ma'anan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'a Allah baya dora mutum sai abin da zai iya yi duk abin da ba za ka iya yi ba to Allah subhanahu wa ta'ala bai wadanta maka shi ba sai abin da za ka iya shi ne dora maka shi yasa ko da za kana iya yi daga baya in ka samu matsala ba za ka iya yi ba sai Allah ta ta'ala ya sauke maka saboda la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora wa rai abin da zai iya. abin da sai abin da zai iya la yukallifu nafsan illa wus'aha saboda haka in ka samu damar yin wajibi to ya zama wajibi a kanka idan ba ka da iko kuma shi na wajibi ya tashi daga kanka wale ta wajibun bi naqtidari wala muharramu ma'qirani wato wajibi in dai ba za ka iya ba to kai bai zama wajibi a kanka ba kaga jihadi wajibi ne amma ba kawo da kuturu da da gurgu duk ya tafi an dauke musu da masu rauni to haka nan sallah a tsaye wajibi ne amma in ba za ka iya ba gurgu ne mutum ko ba da lafiya sai ya iya zaune kuma zai tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Imran ibn Husayn yadda ya kawo kuka cewa basu ya matsa masa ya zai yi sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai nan qa'iman fa in tattali fa qa'idan fa in tattali fa ala janbi kai sallah a tsaye in ba za ka iya ba kai a zaune in ba za ka iya ba kai a kwanci ma za ka ji yadda ka kama haka za ka kaga wanda ba zai yi a tsaye ba sai a zaune tsaye wa bai zama wajibi a kansa ba amma wanda zai yi a tsaye ba wajibi ne sai yi a tsaye saboda hukumu lillahi malikin ku tashi ku yi sallah a tsaye ba a zaune ba shine asalin wajibi sannan ubangiji ta ya ce wani layi ala nasi hijjul baiti man istara ilayhi sabila wajibi ne akan mutane su je su ziyarci dakin kaba su yi aikin haji amma ga wanda ya samu iko wani ne iko ake nufi iko na gabbai da na dukiya kana da dama kana da dukiyar da za biya ka tafi kuma kana da lafiyar da za yi aikin haji to wajibi ne ka tafi ka tafi aikin haji ya sa Allah ta ce jimali ba za a yi ni sabila to irin wannan dama to shi ko kafin aikin ba wai sai ka je ka yi aikin aikin bane sannan kuma sai ka tafi dama a tun kan ka tafi dama kana da daman yi shi yasa aka ce maka ka je kai ba kamar yadda suke cewa wai wannan ikon shi ba yana tare da mu yana tare da aikin ne wannan ko suna da yin nan mutafiya mun ce za mu kawo muku su ba fahimta za ku yi ba abin da suke cewa shi ne sai ba za a gane kana da ikon ko ba ka da shi ba sai ka yi aikin kere yanzu da aikin haji aka ce wajibi ne ga wanda yake da iko wai sai ka je ka jarraba ka yi aikin haji kuma an ga ka iya sannan sai aikin haji waje ba kan har wanda magana banza domin da ke zuwa aikin haji to za a gane na in zan iya ko ba zan iya ba ka zuba za a kawo mutum da laifin da aikin haji ba haka sallah sai ka jarraba ka ga kai tukunna idan baka samu matsala ba sai a ce to za ka iya yanzu ta waje ba kan to kuma ba sai ya zauna ba tun da bai jarraba ba ka ga ba san zai iya ko ba zai iya ba wannan ka gama zanzanin wanda ake amfani da hankali kawai ba tare da dogaro da hadisi ko ayar alƙur'ani sau da duk wanda ya samu ikon aikin haji sai da bai taɓa yi ba wajibi ne maza ba zai sake je ba sai ya je ya jaraba ya ga ya iya wasu kusurin daga ba aikin haji yake waje ba a kansa haka nan sauran abubuwa na ibada gaba ɗaya su yasa wani tsara ce fattakullaha mastaɗatu ku ji tsoron Allah matukar za ku iya ko ko ko iko gurgurdan yadda za ka iya gurgurdan da Allah zai tsora maka Allah ba zai tsora maka abin da ba za ka iya ba mana yake wa af'alul ibadi khalqullahi wa kasbun min al ibadi wa af'alul ibadi ayyukan bayin Allah khalqullah halitta ne na Allah subhanahu wa ta'ala wa kasbun min al-ibadi kuma sururuta ne daga bayi ma'ana aiki ne na su bayi idan kai sallah kai kai aikin sallah amma Allah ta'ala ya halittar sallah idan kai imani kai kai kokari kai imani amma ya ta'ala shi ya halitti imani a zuciyar in kai azumi kai da aikin ka kai amma ya ta'ala shi ya a azumi ma'ana ayyukan bayan Allah sai Allah ya halitte su suke zama aiki amma wa shi yake iya kokarin sa yayi wannan ya buga ne ya buga nan sai ka zama aiki to shi yasa wa sai ake masa fa'i ko al-muktafi ko kafi amma ya ta'ala shi ne al-khaliqu li jami'il af'al shi ne mai halitta ayyukan kuma gaba da wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah shi halitta ku da dukkan abin da kuke aikatawa gaba da kada shi ma rafi ne na wasu daga cikin yan bidiya ana ce wasu jabariya ga kadariya jabariya suka ce ubangiji ala. shi ne yake aikin dan adam shi dan adam bai da wani abu na kwata-kwata shi ne yake aikinsa ma'anan wannan in ka je kai sallah Allah ne ya sallah in ka je ka sha giya ma shi ke na Allah ne ya kaddara maka kaza sai ba ka da wani abu da wannan kuma sun yi amfani da hankali suka kafa dalili da wasu nasoshi wanda ba haka suke da nufi ba kamar wa ma rabaita iz rabaita walakin Allah arama magana ta tsaya ta yake kasa ya watsa wa kafirai ya cika musu ido a yaƙi sai Allah ya ce baka jifa ba lokacin da kai jifa ba kai kai ba Allah ne ma'ana kai kai jifa amma Allah ne ya zuba kasar a cikin idonsu ba zan Allah ya kaddara kasar ta shiga idan su wanda zai shiga ba su kuma suka ce a kusa ba zan Allah bai jikon ba kuma sabai sun gani kiri ya ɗauki ta gaya wanda kuma ka ce bai yi ba sai fassara maganar Allah yadda yadda za ka ɗauka yadda wannan kabiya za ta ɗauka ka yi jifa kam amma ba kai ne ka same su ba Allah ne kaddara ka ya jifa cikin idanunsu to zai suka ce su duk aikin ɗan adam ba kawai ba kai kai kai ba Allah ne yake yi وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى da kai zalla ba kai kai zalla suka ce Allah ne sallah malai suka ce za a tarjin wannan magana yau da ake ta wata tarjiya usul fiki da za su shigo wani hali ta ga wa ma sunta is sunta walakin Allah ne sallah ba kai azumi lokacin da azumi Allah ne ne ya azumi za ka ba ka yi zina ba lokacin da ka yi zina ka tare da wannan magana kuma ma sharifta kamara ke na sharifta ka ce walakin na ra haka wannan mutum wani akwai rashin hankali da rashin kwakwalwa to suka ce duk ayyukan bayan Allah Allah ne kawai yake halitta su mutum ba shi ne ba in kai ma to ba kai bane Allah ne haka wannan za su ce duk ayyuka da kafin Allah ke na Allah ne yake yin su gaba da ayyuka da kafirci da shirka ma'anar Allah ne yake duk lokacin da aka bar alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to za a shiga wani hali idan aka bar fahimtar magabata to za a dinga gurɓata addini da aqida to irin wannan abubuwan sai kaga ana ta sassauko su wanda za su sa kai ba su ma san irin wannan maganganun ba sai ka ba ka ji ma maganganun su a kai ba to amma daga gaba ka zo aka dinga lalata abin dole malamai suka dinga rabi dole aka dinga dawo da mutane aqida ingantacciya irin ta magabata su zo su rungumi imani ingantacce kamar yadda sakon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su kai to saboda haka ke sa mala ne ke cewa wa afalul ibadi khalqul lahi ayyukan bayin Allah Allah ne ya halitte su don Allah bai halitta maka ba kai ta kai ba zuwan ka wannan masallacin ba don Allah ya halicci zuwan ba duk yanda kai kokarin ka zo ba kai ta ka ba sai dai ke kai kuri za ka tashi amma ba za ka yi ba to amma wa kasbu min al ibad su bayin su suka yi surutu abun su suka aikata abun kai ka tattaka ka zo yanzu za a ce ba kai ka zo masallacin nan ba Allah ne ya zo mutum zai faɗi wannan kamar sun yi wannan jabariya suna faɗa haka ko ni wai Allah ne yake kai ba kai ko laifi ma kai kenan kai kafin Allah ma ba ka da laifi kenan Allah ne kaga wannan kuskure ne kuma wannan neman dabu da akida to su ɗaya ɓangaren kuma su ne kadariya suka ce duk abin da kai wannan kuma kai kai babu hannun Allah a ciki idan kai sallah ma kokarin ka ne kai kai sallah ba Allah ne ya halitta maka sallah ba zai kaddara maka ita ba idan kai azumi ya kai kai aikin alkhairi ya kai kai kai aikin sako gani dama ka da iko ka kai babu iko Allah ma'ana wannan fa kenan ka ji karfin Allah ta'ala kana yin wasu ayyukan Allah baya so yana kuje bai ba ka dama kuma ka fi karfin ka ka je kai aiki ai mutum bai da wannan ba Allah ta'ala ba a isa a fi karfin sa ba ba wanda ya sai karfin Allah sai ka karfin sarkin garin ku ko gwamnan garin ku ko shugaban kasan ya yi doka ka taka yana so ko ba ka kai amma Allah ta'ala in bai ga dawo ko sakon Allah wallahi ba kai ka kai ba amma in ya tare ba ka damar kai saboda akwai ya ka je kai ne in ka je lahira kuma za ka canza mummunan sakamako to kadariya suka ce duk abin da kai wai kokarin ka ne ba ba ba Allah ne ya kaddara maka ba Allah ne ya halitta zuwa ba kaga ka zo nan karatu da da ikon Allah ka ya ya kokarin ka Allah ya taimake ka sai ka ko kuma duk yadda ka ga dama ka zo Allah bai ga dama ka kai ta ka ba duk da yana ce yana tunanin zai zo ne zo idan aka tashi ba zai samu zuwa Allah bai ga dama wannan ita ce aqida ingantacciya kai kai aikin amma Allah ne ya halitta aikin wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah ya halitta ku ta abin da kuke aikata ba gaba ɗaya Allah ne subhanahu wa ta'ala ya halitta shi to da kamar wannan maganar wa ana danganta masa aikinsa hakikatan shi ya yayi in mutum ya aikin alheri sai a ce shi yayi in ya aikin sharri ma sai a ce shi amma Allah ala shi ya halitti abun ba shi ya halitta ba don da Allah bai halitti aikin ba kuma duk ne kokarin sa ba zai iya yi ba shi ne ma'anar da amma ka tabar wa alaiha matakaba abinda kai na amfani naka ne za a baka ladansa aikin da kai na sharri naka ne kuma za a rubuta maka alhakinsa saboda haka ayyuka ka na alkhairi da sharri kun naka ne kuma kowanne yana da sakayya idan an yi tashin alkiyama sannan imam ta'ala ya ce walam yukallifkum walam yukallifkum Allah ta'ala illa ma yudiquna ولا يدركون إلا ما كلفهم وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن مأشية الله إلا بمعونة الله ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله ما لدي ولا يكلفهم الله تعالى إلا ما su الله تعالى بيدورا وباري يوجب تاموس سوي ولي أوتي أبن لا تجي إنما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم duk abin da ka ji Allah ya wajabta bayan sa to ya san za ku iya amma in ba za su yi abubuwan yi tara ba sun tatawa bayan sa da zai tura musu abin ba za su yi ba تمام واجبات پر دی ہے لیکن اس کا کیا ہے یہ جو تکلیف ما لا ہوتا تو تبین جو ہوا ہوا کہ اصول الفقہ کا توحید وہی غیر علی تعالی قولا بتو حدیث کو نہیں ہے کہ جو آیا قولا بتا سار اکیا ہوں نہ بلا تو یہ معنی ہے اگر سر لگا کے نہیں بتایا لو جا لا کے کہا تو کہا تو بات آئی تو بتا کہ تکلیف کا تو تو کیا بات کا ya Allah ya wajabta maka wannan kuma ya san ba za ka iya ba shi ke nan inda ka zo an je lahira kuma sai a azabtar da kai yanzu don Allah bai zama zalimi ba Allah ta'ala ba azami bane wa ma kuka bi zallami bil hadid Allah ba mai zalunta bayan ta bane baya zalunci ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tazalamu yadda ya ku bayina na haramta zalunci a kaina na sanya shi abun haramta a tsakanin ku kada ku zalunci da sai Allah ya dora maka ya nazarta maka abin da ba za ka iya ba kuma ka kasa yi da zai azabtar da kai Allah ba azalimi ba ne to amma ko sai yin bidiya suka ce ai wai jinzu wai abin nan abin nan taklifu ya da yasa a tsora a mutum abin da zai iya ba a wajen ta mata shi wai ja'ibi ne a haƙin Allah ta'ala yanzu ko ɗanka kace sai ya yi abin da zai iya ba ko ba wanda har ta zalunce shi Da zai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsora bayan sa dan adam ma ne kujerin tunani kowa da ya tafi a zalimi in ka tsora mutum abin da bai ya ba da yi ka je ka kama dukan yaronka ka ce dole sai ya hau ba babu tsari ka dinga dukansa kana dukansa ko sai shi bakin kwari ka ce tattaka ya tafiya a kan ruwa da kafan, ka ga zai iya ba shi ne za ce ma ka cinye ka kuma a zalimi to Allah ta'ala shi ne za a ta irin wannan abubuwan saboda an yi nisa da alqur'ani da sama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa Imam Tahawi yace ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يجيبون Allah ta'ala bai wajarta bayan ta ba abin da za su iya duk abin da kake gaya wa jama'a kanka dan adam da zai yi shi ba ta wannan mummunan fahimta kai wa aya ko hadisi ka zuwa maka bayani ba haka aya take nufi ba ko ba hadisi yake nufi ba don Allah ba baya wajarta bayan ta sai abin da za su iya la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ولا يطيقون إلا ما كلفهم ثم لا يجيء بشيء أبن يكلف أبنه Ala nan ne ma yana nufin wala wala yuquna illa ma aqadarakum Allahu alayhi maganar ce haka ba za su iya aikata wani wasu abin Allah ba su ikon su aikata in daga dan adam yayi abu to Allah ne ba shi iko dama ya aikata abin da da'a sannan sai ya samu wannan kuma shine da'a ta tawfiki ma'ana dacewa daga Allah subhanahu wa ta'ala amma inda haka ba magana domin magana shine wala yuquna illa ma kallafahu bayan Allah ba za su iya yin wani abu sai abin da Allah ya tsora musu ya wajen musu ya tafi ma'ana duk abin da Allah ya wajabta musu wato ba za su iya bane shi yasa Allah ya wajabta musu wannan shine zahirin wannan magana domin kallafa ma'ana amarahum wa nahahu ya umurce su ya hana su wannan shine zahirin magana nan in haka ne wannan magana kuskure ne akwai abubuwa da yawa wanda dan adam zai iya yi wa Allah bai wajabta masa ba ina ka ce mu ka azhar da shi shida za mu iya yi amma ta Allah ke raka'a da hudu ba raka ku za mu iya biyar ai zuwa ma za mu iya yi amma Allah sai tausaya mana yabe ya sauƙaƙe mana saboda haka bai ta mana ba sai abin da za mu iya amma farkon da yawa ma wanda za mu iya ko wanda Allah ta'ala ya sauke mana bai ta mana ku ba saboda me saboda tausaya ya bayin sa da yake to a bisa zahirin wannan magana a yadda take shi ne a taliki na umar ta daya a shek nizar yake cewa a hada bayu sahihi a wannan maganar ba aka take ba cewa Allah bai dora mana ba abin da za mu iya idan duk abin da bai wajen ta mana ba za mu iya shi bane shi yasa bai wajen ta mana shi ba wannan maganar ba aka take ba akwai abubuwa da yawa wanda bai wajen ta mana ba to sai mu yi bai wajen ta mana ba amma da za mu iya yin sa sai ce bari mu na mukallafuna yuqina aktsara mimma kallafahum bihi biyu su ba rigar masu hankali za su iya yi fiye da abin da Allah ta'ala ya wajen wajabta musu akwai wajen cewa da an tsora musu da za su iya yin ba amma Allah ta'ala ya ce sauƙaƙe musu walakin na hu azza wa jalla la kafa bi ibadihi wa yassara alai sai da Allah ta'ala ya tausasa wa bayansa ne ya sauƙaƙe musu yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra yuridu Allah an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa Allah ta'ala yana nema muku sauƙi ne ba yana so ya tsananta muku ba ne takura muku a cikin addini ولم يجعل عليهم في دينهم حرجا Allah ta'ala bai sanya musu kunci a cikin ba wa ma ja'ala fi dini min haka Allah ta'ala yake ban sanya muku kunci a cikin ba in ga ga dama sai takura ya takura duk lokutan su zama ibada kuma za mu iya ibada lokutan da za je mu nemi abinci ko mu yi bacci dole mu amma Allah sai tausaya mana sai zama da mafi yawan lokacin ma ka ne abubuwan da aka wajen ta maka ne a kashi goma zai fi kashi ɗaya na lokutan kawa. ba da lokacin cin abinci ba da lokacin barci ba da lokacin neman abinci ba da lokacin hutu duka wannan tausayawa ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala yake fadla minhu wannan falala ne daga Allah wa Isa da kinsa tawansa wallahi waliyyu tawfiq Allah shine majibin cin datarwa ka dace ka gane daidai wannan sai Allah ta'ala masa gaban kasa to da haka anan wannan magana ke na to gyara a ne sai gaba a gabiri gaba amma ibn abdul aziz daga shari'a wannan shi ya bashi wasu mafita yake wata gina yana nufin cewa bayan Allah ba za su iya aikata wani wasu abin da Allah ba su iko shi ne ma'anar ma kallafa ta ma larabcin ba a gada haka sai dai a masa tarihi tun da tun da babban malami ne yana da wuya ya faɗi abin da yake sabanin abin da yake ba haka ba to sai dai kuma mutum ai tara ne bai cika goma ba mutum ba ma'asuri ba ne sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka akwai wanda zama haka yake nufi a kuma wanda zama zahirin magana ta haka yake nufi amma zahirin kuskure ne bai yi zurfin tunani ba ne bai faɗi wannan magana to wannan kuma shi ne yake nuna maka adalci na ahlus sunna da kuma son gaskiyar su duk yadda ka ɗaukaki malami komin iliminsa duk yadda ka sallama masa aƙidarsa mai kyau ne mai ilimi ne mujtahidi ne in ne kuskure ba za ka bi shi akan kuskuren ba In ya faɗi abin da ba daidai ba sai a yi fati a wannan kan ba daidai ba ne ya saba alƙur'ani ya saba hadisin magana ta fa ko ya saba abin da magabata suka ta shi ke na sai a tafi akan abin da yake daidai kai ne shi jin ma da ya faɗi maganar da za a tattauna da shi da ya fata ya dawo da daga yake wannan maganar ta ya karfi ne gaskiya din ya tafi a kanta amma ya ƙi wa haka wani malamin su baya kuskure shi ne su kowa yin su zai taɓa yin kuskure ba in ya faɗi abin da ba daidai ba ko ya saba ƙur'ani da hadisi sai dai sai ta maka kame ta ta ai akwai abin da kan sani wanda kai baka sani ba yana da ilimin baɗi ne kai kuma baka da ilimin baɗi ne sai da ko abin shirka ne sai a tafi eh dai dai ne yanzu faɗa dai yana da ilimin baɗi ne to kuma ilimin za a yi kake da shi to ka ga haka ake tafiya an tun gaba ta kenan domin babu ma'asumi sai annabi sallallahu alaihi wa sallam maza Allah in ya faɗi magana ka ce saboda ma'asumi ne ubangiji ta ya riga ya masa shaida ya ce wa ma yantiku an hawa in huwa illa wahayuwa magana ba magana da son zuciyarsa wahayi ake masa to wani malami tun daga kan abubakar babban sahabi na magana ta suna har duniya ta tashi zai iya yin kuskure zai iya faɗan maganar da ba haka take bai kuskure to da haka ne ba kowace magana ne ake bi ta malami ba sai in ta dace ta zama abubakar ya bada fatawa kafin sun saba masa umar ya bada fatawa kafin sun ce a'a ba haka yake ba ga abin da yake daidai kuma ya dawo a kan daidaitu bayan da wasu suna da fatoyin da ba a ɗauka an yi aiki da su ba su abdullahi bin abbas da sauransu saboda mai saboda ana jin gaskiya ne ana jin ingantacciyar magana wanda take da dalili daga alkurani ko hadisi ba mutane ake yi ba sai da haka malamai ana jin su idan magana su ta dace da ayoyin alkurani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma yadda magabata ta tafi kai amma in ta kauce sai mu ce a'a sai wata uzuri wata kila tabbata ba za mu ce da gangare ba domin mai tsoron Allah ne akan kuskure faɗi maganar Allah ya gafarta maza amma mu ko ba za mu bi kuskuren ba ai saboda son ka da muke yi ba da mu bi akan kuskure shi shi yana da uzuri ko kuma babu da uzuri a wajen Allah ku subhanahu wataala me za mu gaya Allah idan muka yi takaliri da shi muka bi shi akan daidaitinsa da kuskurensa Allah ra bai nassanta shi ya ce ku juwa ne ba abin da faɗa ce a bi manzon Allah ta alaihi wasallam mai yi rasula faqad afa Allah dan ya ji manzon Allah ya bi Allah to manzon Allah duk abin da ya faɗa ba ka da dama ka ce don me yasa sai dai ka bi kawai saboda Allah ya ce ka rufe ido ka kabi shi makauniyar ba'a za ka masa kar ka yi bincike don me yasa ko don me yasa amma duk wani malami ala basiratin ake jin sa ido a buɗe in ya kuskure sai a kauce wa kuskure in ya daidai a tafi akan daidai sa wannan maganan gaskiyar magana shine Allah ta'ala bai dora wa bayansa wasu abubuwa ba don kaucewa masa kaucewa musu da yake yi ba wani don ba za su iya bane akwai wani da yawa da za su iya yi amma sai bai wajen kawo su ba domin ya sauke ya mutu ya musu sauki sai ta wani wata wula har haula wala la quwwata illa billah wannan kuma ne fassarar la haula wala la illa billah ma'ana Allah ta'ala ba zai dora maka ba sai abin da za ka iya kuma ba ka da abin da za ka yi sai abin da Allah ta'ala za ka yi ko a kansa ke shi ne fassarar la haula wa la illa billah babu dabara wala quwwata babu karfi illa billahi sai da taimakon Allah yace na kudu ga abin da muke faɗa a kan fassarar la haula wala quwwata illa billah la ilata li ahadin babu dabara ga mutum daya wala harakata babu motsi li ahadin ga wani mutum wala tahawula babu juyawa li ahadin ga wani mutum amma fiye da lahi ga kaucewa sakon Allah illa bi ma'unatin lahi da taimakon Allah ba ka isa ka kowa yanka ya ka sauke wa sabon Allah ba sai dai Allah ya taimake ka sai ka zama kai fada wa sabon Allah ba sannan wala quwwata li ahadin babu karfi ga mutum daya ala iqamati ta'atillah a bisa sai da ta'ar Allah ta tana yi wa Allah da'a wa tabati alaiha da kuma tabbata akan ta'ar Allah illa bi tawfiqillah sai da kamar kasar na Allah sai Allah ya dakar da kai ya taimake ka sai ka kana yi wa Allah ta sannan ka tabbata kan da Allah ba dabaran ka ba ba wayo ka ba wannan shine fassara la hawla wala quwwata illa billah wata kila kuma ake ke nufi da wala yujibuna illa ba san da fahu sai ka zuwa da ya ba shi mafita ba za su iya ba sai abin da Allah ya ba su iko su iya yi saboda la hawla wala quwwata illa billah haka al'amarin musulmi yake ba ka ga dabaran da za ka kaucewa sakon Allah ko ƙarfin da za ka yi wa Allah da'a sai dai Allah ya taimake ka in ka samu taimakon Allah ya ka zama bawan Allah mutumin kirki idan Allah bai taimake ka ba ka kai ka zama mutumin kirki ba to saboda wannan ne fa abun a hannun Allah yake gaba da ba dabaran ka ba ba wayon ka ba shi yasa ba a alfahari da kasancewa mutumin kirki ka zo kana mutane alfahari kai bawan Allah ne kai mai imani ne kai mai tsoron Allah ne kai mai aqida ne da duka wannan ba a alfahari da shi sai ta Allah ta ce wala tuzakku anfusakum ko a rauzi mani tafa kai ku dinga barkace kawunan ku Allah ke zan fanne tsoron Allah kai ga ta mu ne wani mu ne kana mutane alfari ko mutumin kirki ne wallahi ba haka Allah ta'ala ne da kai ce kar ku tsarkake kawunan ku ku dinga cewa ku mutanen kirki a ka zo bai da khawfi wa raja kana tsakanin tsoron azabar Allah da kuma kaunar rahamar Allah a to shiriyan ma ai mutum ne da mutumin kirki kuma ya ga mutumin banza to kana ta alfahari da abu in Allah ya daraje ka fa ko shi dan ya rude ka kike nan sai ka je daga alfahari sai ka zarce sai ka zama mutumin banza to kaga baka riba rayuwarka ba kenan domin nawa al'umuru bil khawatim karshen ka ne ake son a gani kaga ka gama da duniya lafiya ka cika da imani to saboda haka ka nemi shiriya yi aiki da ita amma ka kai alfahari da ita kake alfaharin cewa kai ustazu ne ko kai wani bawan Allah ne mutumin kirki ko kai ta a kai mai riko da sunna ne duka wannan ba alfahari da shi kawai Allah ya taimake ni wannan abubuwa na son zuciya ba su ɗauke ni ba kamar yadda Abdullahi bin Umar yake cewa wa ma fariqu fil islami ashadd farahin min an lam yadkhul fi qalbi shay'un min hadhihi al-ahwal yake ban taɓa farin ciki ba bayan a na musulmi da na waye gari a daga abubuwa da bidiyar nan a su shiga cikin zuciya na ba wannan ni shi yake faranta min rai to wannan ga ka ne na sai kuma ya faɗa a ciki wani a ciki ma aka haife shi iyayensa gaba ɗaya yan bidiya ne sai ta so cikin bidiya a haka girma ya zaka yi da shi yanzu wannan ka nemi ka zantar da shi ba tashi hankali ba ne wani iyayensa yin shi'a ne an haife shi cikin shi'a duk garin su ma yin shi'a ne gaba ɗaya to yanzu zai kare gaskiya ba zai nuna masa wani iyayensa masu shafin Allah addini bai dame su ba harkar duniya su kasa a gaba sai ya sake kawai duniya ya tafi a gabansa bai damu da addinin gaba ya zaka da shi amma sai sai Allah ya taimake ka ka tashi a gida masu kula da addini wanda suke ahli sunna ba su riko da sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka gode wa Allah ka ce alhamdulillah allazi hadana li hada wa ma kunna linahdiya sai da an hadana Allah mun gode wa Allah ta'ala da ya shirye da mu muka gane gaskiya muke a kanta wallahi ba don Allah ba mu isa mu shirya ba fa wallahi laula Allah ma htadaina ولا تصلينا وما تصلينا ولا تصدقنا وما كذبنا وما صلينا وأنزل سكينة علينا وكذبت الأقدام إلا قينا من قد يقول علينا فإن أرادوا فتنة أبينا حتى تعبس كنت فلا بادو على هو لا إذا هم مشي ليوا كو إذا إلى إيا ما ينسل الله إذا هم دكاما دك الله تعالى يمنى جمعو كتركي مكدانة كتيا فإذا الله إذا كافة ينتقرتيا إذا كنا كم قرنا كداوة كداوة كداوة كداوة كداوة كداوة كداوة كداوة كداوة كداوة كداوة كداوة كداوة كداوة ba wani alfahari da za ka yi ɗan uwanka ko nuna ita a ka dinga addu'a shi ma Allah ya kare ka Allah ya zalar da shi kuma ka roƙi Allah ta'ala ya tabbatar da kai akan imaninka yana daga cikin addu'o'i na wanda Allah ta sallama Allahumma sabbit Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dini ya Allah ne jijje zukata ka tabbatar da zuciyata akan addini ka ka tabbatar da zuciyata akan imani ka wa ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala ta'atika wa ya ala al-iman sai da ka haka za ka yi ta addu'a Allah ya tabbatar da kai akan imanin ka amma ba abun alfahari bane saboda haka mu fahimci addini mu aiki da shi muna masu neman kyakkyawan sakamakon wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba muna alfahari da shi ba ما يجري وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره غلبا مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه للحيل كلها يفعل ما يشاء وهو غير ظالم ابدا تكدس عن كل سوء وحين وتنزع عن كل عيب وشيء لا يسال عما يفعل وهم يسالون إمام قائده وكل شيء يدري بمشيئة الله تعالى هو يعبو يدا هدانا ليس الجنين تاما على تعالى إن الله تعالى يجدا ما أبو يفعل ذي يفعل إن بيجدا ومبادا أتفين ونعبو ما كي معنى يدري بمشيئة الله ما شاء الله كان wa ya sha alam ya yakun abinda Allah ta'ala ya ga dama sai ya kasance abinda bai ga dama kuma ba zai kasance ba wa ilmihi kuma abu yana gudana da ilimin Allah ba abin da yake koya wa Allah ta'ala babu wani abu da za a yi a duniyar nan ba tare da Allah ya san ana yin sa ba domin ana yin sa ne da kaddara wa qada'ihi da hukuncinsa wa qadarihi da kaddara duk abin da kaga ya faru ya faru ne bi qada'illahi wa qadarihi ko da kalmomi kawai sun shigar da mashi'atihi da ilmihi qada'ul lahi wa qadari duk abin da ya faru kaddaran Allah ne kuma hukuncin Allah ne abin da ake cewa kaddaran Allah kamar yadda muka gane wancan kafin Allah ya san abin zai faru sannan ya rubuta shi a launin mafu da ganin damar sai faru sannan kuma shi ya fara da shi ba na shi ya samu da abu kenan al-qadar shine ilmin lahi bi shay'i qabla wuqu'ihi wa kitabatu fil launin mafu Allah ya san abin zai faru ya rubuta launin mafu wannan shine al-qadar kaddara Allah to qaza'u ba hukuncinsa sa shine afwan abu abin ya faru sai a ce duk ba abun nan hadasa bi qaza'in laki wato abin ya faru shine wuqu'u shay'i ba'da ilmi Allah wa kitabati bi dalil abu abin da ma Allah ya san shi an rubuta da masu kuma sai zai faru to faruwar na da shine ake cewa ake ce masa al-qaza'u sai da wanda uwa guda biyu suna tafiya da juna ne yantarwa ne al-qaza'u qadar wato imani da hukuncin Allah da kuma kaddaran Allah kaddaran Allah sun su nita ma an shirya abin zai faru hukuncin Allah kuma abun zai ya faru ko ya faru ne da hukuncin Allah ta'ala to wannan alqaba'u kashi kala biyu ne wato hukuncin Allah kala biyu ne akwai alqaba'ul kauni akwai alqaba'ul shar'i alqaba'ul kauni shine kamar da ne bayani faruwar abu Allah ya kaddara abu ya faru kuma ya faru alqaba'ul shar'i kuma shine hukuncin Allah ne shari'a kamar Allah ya yi umarni a yi abu wannan hukuncin Allah ne amma ya shirya bambancin su shine alqazarul kauni tabbata yana faruwa in Allah ya kaddara abu zai faru to zai faru ba makawa amma alqazarul shari'i hukuncin Allah ne shari'a umarni da hali ba lalle a tabbata ba yasa Allah ta ya kira mutane da fadi su yi imani amma kadan ne suka yi imani da yawa ba su ba wannan alqazarul ne alqazarul shar'i ba alqazarul qadari ba qazarul qadari kamar da Allah ke cewa wa qazahunna sab'a samawati ila alqazarul kauni alqadari Allah ya hukunta sammai sun zama guda bakwai ma'ana ya ya gina su ko ya halitte su sammai guda bakwai sannan wancan kuma wa qazara kuka Allah ta abudu illa iya Allah ya hukunci karka bauta kowa sai shi wa zai ne kaga kuma ka kyauta tariyarka wannan qada'u shar'i ne ma'ana ka Allah ya yi umurni karka bauta kowa sai shi da Abu Jahl da Abu Lahab sun bauta wani ba Allah ba su subhanahu wata ala'a haka na Fir'auna to da haka duk abin da ka je faru a duniya ya faru ne da kaddaran Allah kuma da hukuncinsa faruwan abu shine hukuncin Allah kuma in Allah ya hukunta abu ba zai fata ba sai ya faru shine bambancin alqabau da kuma alqadar da kuma alqabau shari da qabau karu yake galaban mashi'atu mashi'at tunda wato ganin damar Allah ya gari duk ganin damomi gaba daya ganin damar Allah ya gari ganin damar kowa in ka ga damar ka ya Allah zai ga dama ba to ba kai ka kai ba in ka in Allah ga damar ka yau kuma ko ba ka ga damar ba dole ka ga damar ka yi saboda ganin damar ka yana rinjaye ne ganin dama gaba da wannan ko yake tabbatar mana shi mutum yana da ganin dama kamar yadda Allah ta ala da ganin dama sai dai ganin dama mutum yana karkashin ganin damar Allah na dam ganin damar Allah yana sama da naka yasa in ka ga dama sai kai sallah to sai Allah ya baka dama sai kai ina ga dama sai ka zauna ka ki ka ki ka ga ka ga dama ba kenan to Allah ta'ala ya baka ganin damar kin yin sallah sai zama baka yi ba ba ta muna fahimta to shi yasa ubangiji ta ya ce liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin wanda ya ga dama ya zo a sai nan a tafi da shi daidai wa daida ya zo ya zauna kan tafarki madaidaici a yi addinin da shi yadda ya kamata amma ba ba za ka ga dama ba ba za ku ga dama ba sai Allah ya ga dama ma'ana ganin dama ku yana karkashin ganin daman Allah subhanahu wa ta'ala ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر mutum yana da zaɓi ya yi addini ko ya bari amma dinin da kaga dama Allah bai ga dama ba za ka yi na fata muna fahimta saboda haka wannan mashi'ar ita ma kadariya da jabariya sun bata kamar yadda muka bayani a can ba ahli sunna su suke kan gaskiya shine mutum yana da ganin dama Allah yana da ganin dama amma ganin dama mutum yana karkashin ganin daman Allah ne subhanahu wa ta'ala yasa yin kai sabon Allah sai Allah ya kama ka da laifi yasa baka ga dama ba baka ga kai ba sai ka nemi kai ya Allah ya buɗa maka sai ka je kai amma da baka nema ba Allah ta'ala da zai tursa ka ka je kai kafin Allah ba falan ma za ku Allah ba za ku ba da suka karkace ya Allah ta ka da zuka ta zuka ne su zama zuka ne wa'inda ba na gari ba sai Allah ya ba su daman siyasa amma a zo a ce mutum wai shi ba da ganin dama har wasu suna kafa wato dalili da kaddara in ka je kai sabon Allah ya sai ta ai kaddara ne wani kai ka sha giya ka ce kaddara ne kai ka tashi an kama ta kace kaddara kai ka ta kace kaddara a wannan rini waye ne in da wani ya dauki hannunsa ya hanka maka mari ba za ka ce kaddara ba ka je ka mari ne wannan abun ka wanke shi da mari ka ce kaddara ne ba zai ta ba zai ce maka kaddara ba ne ta kokarin yara ba. to a abin da ya shafi hakkin ka ka kaddara amma cikin Allah kuma zai ka ce ne kaddara shi yasa ba a kafa dalili da ne da kaddara in kai laifi kawai sai ka ne dauke ka ka je kai laifi kuma Allah zai kama ka sai idan ya yace maka yake wa zaraba babahu alhira illa wato hukuncin Allah ya rinjaye dabaru gaba ɗayan su alhira jam'u hila ne bara duk wata da bara ta da kake ka kauce wa hukuncin Allah Allah dora maka masifa ga gidan har ya hukunta masifa da ka ku duk kauce ka baka yi ta kaucewa saboda haka hukuncinsa ya rinjaye duk da bara duk yanda ka kada ka rawa kai ne to wannan abu da zai amfani ka ba ko duniyar nan da kanka ne Allah ya hukunta abun shi kenan magana ta riga ta kare Allah ta'ala ya riga ya hukunta abu amma in Allah ya kaddara abu bai hukunta shi ba Allah ya sa abin zai faru ya rubuta alamin masu sai kai addu'a ma zai iya kare wannan abin da zai faru da kai ba kamar ne tabbata a jikin nan sai la rukun kadara illa du'a ba abun da ke mai da kaddara sai addu'a to amma ka sani addu'a ita kanta ma kaddara ce abu an rubuta ne same ka alaihi mahu bala'i ne zai faru da kai to amma Allah ya kaddara maka za ka yi addu'a kuma sai addu'a za a ɗauke maka wannan bala'i shi kada ga ka yi addu'a nan sai ka ga bala'i ya kawo bai same ka ba amma in Allah ya hukunta bala'i kuma shi nan zai sauko to duk kauce maka ba kai ka kauce maka ba sai ya kawo a kanka to ne ma'anar wa galaba qada'uhu al-iyana kullaha hukuncin Allah ya yi dukkan dabaru gaba su. yaf'alu ma yasha'u Allah ta'ala yana aikata abun da ya ga dama wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaqta fa'al liman yurid Allah ne aikata abun da ya ga dama ne ba mai ce masa kun da ya wa huwa ghayru zalimin Allah ta'ala ko ba azali bane har abada ba zai taba zalunta bayan ba shine haramta a kansa zalunci mai to ma rabbuka bi zallamin duk ka nazara ko ba nazara Allah ba ga dukkan bayan ba duk abin da ka ga adalci ne in bala'i ya tsora maka ba ka tantance ya tsora maka ne ko kila akwai rahama a cikin wannan bala'in da ya tsora maka kila ka tuba ka koma ga Allah za ka yi nisa ne ka yi nisa da Allah dan Allah tsora maka ba bala'i yanzu za ka dawo sai zai maka alheri in ya zama tawafi na kankarewa zunubanka zunubai sun maka yawa sai Allah tsora maka musiba sai a kankare maka wayannan zunuban ko a ɗaukaka darajanka duka yana faruwa sai da ka duk abin da Allah ya yi wata siffa mummuna ba kuma ba a siffanta shi da har da zai jalal wa ikram kowa zai halaka sai gini ta ala shine zai wanzu har abadan abada alhainu ma'anar ta halaka wa tanazza an kulli aibin wa shay'in Allah ta'ala ya farkaka gabarin dukkan aibi wa shay'in da dai aibi da shay'in da aibun juma na kaza sai dai aibin rabuwatu illa kamar a ce mutum bai da ido daya ko wata gabar ta shanye duka wani ana ce masa ne aibun amma shainin wato abu ne na sama sama ya zama babu shi kamar ce akwai tabo a jikin a jikin mutum wani ya buji mutum ga tabo a jikinsa a fiskarsa wanda sai a ce masa ne shainin amma wata gaba ne gaba ne babu sai da wani aibu kaga dukkanin su aibi ne amma aibu ya fi zama aibi akan ne akan shainin da Allah ta'ala ta da wannan ta kwata aiki ko ɗan ƙantarsa da za a danganta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi ba. yace la yusalu amma yasalu wa hum yusalun fi ittifaqi na ayar alqur'ani bai ce qala Allah ta'ala ba ko bai koro aya kamar magana ta wala shine malai ba za ka ce masa ittifaqi kana cikin magana ce ka ce ka tafi magana Allah ko hadisi ba ka ce qala Allah ba ka ce qala rasulullahi ba amma idan ka ce qala Allah ko qala rasulullahi wannan ta masa ittifaqi kafa hujja amma ne ittifaqi yi yus'alu amma yaf'alu Allah ba a tambaye ta dangane da ayyukan da yake yi ba ka ce don mai Allah zai kaza da kaza ba idan kana neman halaka ne ko ka ya fara imanin ka Allah ba a tuhuma ta yi amma wasu yus'alun su kuma sauran halitta gaba dai ana tambayar su kowa ya aiki sai Allah ya tambaye shi wala nas'alanna allazina ursila ilayhim wala nas'alanna al musal. kowa da kowa za a tambaye shi ayyukan da ya a duniya ما يأتي وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات وفي دعاء الأحياء أتنزل الأمر الدعاء الرأيي وصدقاتهم ذا akwai amfani wanda suke suka rasu idan suka mutu addu'a za su amfana da wannan idan yi sadaka da niyan Allah ta mutu ladan wajen sadaka za ta amfani ce in kisawul ahya'i kisayil amwat kuma matsala ce babba sai za ka shigo da ita nan a akida shin idan raye aiki ya ba wa mamaci wannan aiki zai amfani mamacin ko ba zai amfani shi ba malamai zai zaɓa ne su dai ahli suna da sifa amma cewa akwai ayyukan da za su amfani shi sun yi jima'i akan wasu ayyuka amma sai suka yi sabani akan wasu amma wasu daga cikin yan bidiya kuma mutazila suka ce ba wani abun da zai amfani rayuwa wanda abun da mamaci wanda rayuwa zai ko a zuwa kai ma ba za ta ba za ta amfani shi ba ko zuwa ka mata ko bani su ma na zuwa ba ta da tasiri a wurin su ba kwata kwata yau za su kawai ke cewa abun nan lil auliya karamatul sun tunkar thumma du'a nafuhu mu'athir su suna cewa zuwa ba za ta yi tasiri ba wannan maganar banza ce inda addu'a ba ta da tasiri a zahiri Allah ta'ala ya ce ayi addu'a kuma za ta sama ce a dinga ma mata addu'a ko shi ya je su ya musu addu'a in ba ta da amfani ya zama aikin banza ke saboda haka wannan magana ba haka take ba to dangane da abubuwa ayyuka wanda suke amfani wa wato mamata wanda dan adam zai yi kuma su amfani mamata akwai wanda aka yi ijimai a kansu aka yi ittifaqi a kansu abu na farko duk aikin da mutum shine sababin sa wannan aikin zai amfane shi ka yi sababin aikin zai kasafi tafi to duk lokacin da aka yi amfani da wani abun za ka amfani da shi wannan shine kamar sadaka jariya kamar ne ya tabbata a jikin muslim magana salatu ma yake idza ma tamu adama in qada amalu wa illa min salatu sadaqatin jariyatin aw in yuntafa bi aw lam yusalihu yad'u lahu idan kai idan mutum ya mutu duk ayyuka da kun yanki sai dai guda uku sadaka jariya ta yi wani abu na lada yana ne yana gudana ka gina makaranta ko ka gina ainihin masallaci ko ka gina rijiya sai a zo a yi sallah ba kai kai sallah ba ba kuma a baka lada a zo a yi karatu ba kai kai ba kuma sai a baka lada kawai da kai ne mai sababin karatu a wurin ko sallah a wurin haka nan ilimi mai amfani kamar da kai littafi zuwa zuwa karanta shi kuma sai ka samu lada yanzu aka imamu ta yana ba ki lada wannan karanta wannan littafin da muke kuma ya daɗe da rasuwa kaga ka yi an karanta ne ya sa sai ka samu wani ya samu lada har duniya ta tashi ana aiki da ilimin sa wato ana ba shi lada sannan kuma ta nazari wanda zai dinga maka addu'a kai kai kawai bin zuwa ta duniya ka maka tarbiya duk addu'a da za a kai maka kai duk aikin lada da yayi za a kai maka wannan lada. to wannan babu iskali a cikin sa na biyu shi ne daidaikun ayyuka wanda mutum zai yi ya ba wa mamaci lada shin idan ya yi lada zai kai maka akwai guda biyar wanda aka yi ijimai a kan wanda idan an yi lada zai je mata na farko shi ne wannan addu'a addu'a lada zai yi. sai kama yake wa fi du'a a hayaki sannan haka nan istighfari shi ne biyu da addu'a da istighfari kusan kawo ma alaiku dai ne amma an ce addu'a a amu min al-istighfari istighfari neman a gafarta masa addu'a kuma za ka iya nema masa wasu abubuwa kuma daban ga rahama ga aljanna ga huruji da sauransu da kuma damar ya bada san tambayoyi na kabari duka wanda yana cikin addu'a wanda ya tabbata a ingantaccen hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan an kunne mutum za a juya sai magana ta sama ya ce ud'u li akhikum wastaghfiru lahu fa innahu al-ana yus'al nuna dan uwan ku addu'a ku nima masa gafara domin yanzu haka ana ne ana tambaya sannan da hadisai da yawa wanda manzo Allah ya yi wa addu'a Allah ya gafarta musu ya ji kansu sannan abu na uku shine aikin haji aikin haji ko kuma sadaka tunda malam ya ce fara kawa sadaka za ta je wa mutum idan ainihin an yi domin ainihin a shi ladan wannan sadaka ya tabbata a hadisi ingantacce wato wanda wani mutum ya zai samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce ya rasu rasulullah mahaifiya na tare su da ya san na san da za ta yi wasiki da za ta yi sadaka yanzu idan zai sadaka na ce Allah ya bata ladan ladan zai je magana Allah sallallahu alaihi wa sallam na'am ladan zai je ka je ka mata sadaka haka nan wani mutum shi ma ya sake zuwa shi ma yace mahaifiyarsa shi ma ka ce je yi ya je ya sadaka ne to kaga wannan ke sa malai suka jima'i shi ma akan wannan sadaka in kai wa mamaci kafi Allah kai masa ladan Allah bai kai masa sannan abu na hudu shine aikin haji wani mutum ya zai ce ya rasu rasulullah mata abun nan mahaifiyata ta yi bakance za ta yi aikin haji ma'ana ta ɗauka Allah ya kawai za ta yi aikin haji amma an tare suka ta yi aikin haji ba yaya in na mata aikin hajin nan aikin hajin yi? wata mata ce ta faɗi wannan Magana ta zama ya ce, ah, ya yi mana yanzu inda ana jin ta dace ba, ara aiki in kana ala ummiki dai a ki fa ya ta yanzu idan mahaifiyarki ana jin ta baki sai kika biya mata bashin. Bashin zai ya biyu ko bai biyu ba. Zai amfani da ita na ya karyar mata sai ce to fa dai lillahi a haku bil wafai. Ko kuma wa dai lillahi a haku an ba kuma a wata riwaya bashin Allah ke fi cancanta a biya. Ai tun da ta kawai alƙawarin za ta yi wa Allah aikin haji ba to ba to Allah yana jin ta bashin aikin haji. idan kika biya mata shikenan yayi kamar yadda ma inda ana jin ka kuɗi kika biya mata yayi wani kuma da yanzu yake babansa da mahaifiyarsa yanzu ya mutu aikin haji da umra yayi magana ta ma ce hujja ana bi ka a ne ka je ka musu aikin haji ka mutu umra yayi wannan kuma ne na biya ki to an abubuwa guda biyar da istighfari da addu'a da sadaka da aikin haji da umra malamai ahli suna sun yi ijima'in cewa in an yi su aka ba mamaci ladan ladan zai kai musu to amma sai aka yi sabani a sauran an yi sabani dangane da abin da ya shafi sallah da azumi da karatun alkur'ani amma kafin nan sun yi ijimai akan maganar bashi bashi in ka biya mutum bashi bayan ya rasu ko ba san uwanka bane bashin ya yi, ma'ana an biya bashi din zai sayar masa da me da hukumar da za a maka dalili akan wannan shine abu katada wata ran wani ya rasu sai aka zo aka masa da kafani aka sa masa turare bayan an masa wanka aka kawo mazala ta sallama gawan a mata sallah sai mazala ta ya yake watakila ana bin sa baki aka ce ya zuciya fallu ala sahibi ku je ku masa sallah don a farkon musulunci mazala ba wa mutum sallah in ana bin sa baki saboda hadarin baki nan, sai aka ce ya eh, zalla ana bin sa dinari biyu shikenan sai abu ya yake a dinara ni alayya ya rasulullah dinari guda biyun nan suna kai na zan biya masa ya rasulullah maza Allah ya ce dinari biyu suna kan kai ce eh ke sa ke mai tawa ka dauka ka dauka eh manzo Allah ta suna kai masa sallah kullum suka zuba kuka ta da sai tambaye shi yaya dinarin ka kai fa dinanari dinanari ya dinarin ka guda biyu suka yi kullum ya sa sai ce ya labarin dinarin ka guda biyu a zai bai biya ba sai ce ban biya ba ya rasu ina da niyyar biya har wata ran ya tambaye shi ya ce ya ji dinari ka guda biyu sai ce ai na biya ya rasu wallah sai ce to al'ana bari da jiddatu yanzu fatar ka kai sani wannan mutum wani shi sai yana maka hadarin bashi to amma muhallin shari a nan namu shine wannan mutumin ya biya dinari kuma ba dangin uwa ba dangin uwa ba kuma ba bajin ya biyu sai da ka in ka zuwa a mutum baki baya mutu ko ba ku da dangantaka ko ba ka ne ba ba babanka ba in an biya bashin bashin yayi ba dole sai an ne sai kanka ko kuma an ɗauka a cikin zuciyarsa a biya ba haka nan idan wani yake ya yaƙe masa bashin ba sai ka kawo sannan a sake mai ba kamar yadda suke fahimta in aka dawo da in kace ka yafe shi kenan yayi kaga ka biya masa bashin ya amfani amma daga baba zara sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya rasu ana bin sa bashi manzon Allah yana masa sallah sai ce ni zan biya bashi tun lokacin da aka saukar da annabi aula bil mu'minina sai ce ana aula bil mu'minina min anfusihim man mata wa alayhi daynun aw dara'un fa huwa alayya wa man mata fa taraka malan fa huwa li warasati ni da fitan kanta a cikin al'amuran musulmi duk wanda ya rasu ana bin sa bashi ko kuma an bashi ajiyar wani abu ya lalace to ni zan biya wanda ya rasu kuma ya bar dukiya dukiyar na magada ne ni bana bukatar komai to da ba bashi in ka biya mamaki zai amfani shi to sai aka yi sabani a sauran sallah da azumi da karatun alkur'ani idan ka bi ka yi wa mamaci kace Allah ya baki ladan ladan zai je masa ko zai je masa ba wasu daga cikin shafi'iyya da kuma malikiya suka ce ladan da zai je ba amma jumhurin ulama mafi yawan malamai mas'abobi sun tafi cewa ladan zai je kuma wannan shine zancen da yafi inganci abin bai a akan sadaka da aikin haji da umra da addu'a ko ba Ko kowace irin ibada kai kace Allah ya kai wa mamacinka to Allah ta'ala zai ba mamacin Da dalili akan wannan shine ne, abin da magana ta ma an yi ta tambaya ta ne kan wayannan abubuwa in ne sadakan tayi tayi mana idan ne yake haji Allah zai ba shi zai ba shi ladan zai ba shi umra za a ba shi sadaka addu'a duka aka yi ta tambaya yace eh to tun da haka ne wannan baya nuna iya wa'annan ayyukan su ne kawai ladan zai je a'a sallan ma da an zo an tambaye shi an ce yanzu in nayi sallah za a kai masa ladan ba za ta sanawa zai ce ke eh, haka za mu kaddara aikin abun da azumi haka karatu alqur'ani in dai za a ba shi ladan ba za a zai ce eh domin sai ba sai aka dinga tambayar ta kan wayannan ayyukan ba aikin da ce a'a da an samu kwaya ɗaya ya ce ladan da zai je ba da ladan mu ce to sauran ma da zai ce a'a sai duka kowanne aka tambaye sai ce eh, ladan zai je ko da haka malamai suka tabbatar cewa in dai abu ya tabbata ibada ne ma ba ka yi ta saboda Allah ka ba wa mamacin ka ladan to ubangiji ta Allah zai kai masa ladan kuma babban dalili ma akan wannan shine ya hadisi ya inganta a cikin Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce man mata wa alaihi siyamu ko da mutu ana bin sa bakin azumi to dan uwansa ya masa wannan ya biya masa to kawo kenan in dan uwan ya biya masa azumin ladan azumin zai je masa to da ladan da zai je ba ba za a ce dan uwansa ya masa azumi ba sai da haka karatun alkur'ani ma haka sallah ma haka idan kai ka bawa dan ka lada zai je kuma wannan shine wani shekul islam mai tamiya rija da ibnu qayyim shekul islam mai tamiya dalilai hamsin ya kawo akan wannan matsalar ɗaya har guda hamsin cewa duk aikin ladan da kai kace Allah ya kawa ya kai wa mamacinka to ubangiji ta Allah zai kai wa ne mamacin saboda yake ne bambancin sallah da aikin haji duk ba aikin ibada wani ne bambancin azumi da sadaka ko kuma ainihin karatun alkurani dukkanin su aikin lada ne saboda haka ayyukan za su je masa amma hadisin abdullahi bin abbas wanda yanzu suke kafa dalili da shi ba hadisi ne marfu'i ba hadisi ne mawqufi hadisin da sai ya to shi yana cewa la yusalli ahadun an ahadin wala la yasumu ahadun an ahadin walakin yudhimu anhu makana kulli yawmin mustan min wannan shine dalilin da mai gas ta kafa dalili da shi cewa ba a rama wani azumi ko ba a yi masa sallah a bashi lada ba a yi sallah a bashi lada Abdullahi bin Abbas ne yake la yusalli ahadun an ahadin wani ba zai yi wani sallah ba wala yasumu ahadun an ahadin wani ya yi wa wani azumi walakin yudimu anhu makana kulli mai muddan sai dai yin ana bin sa azumi kowace rana biyar da mudu guda ɗaya min hintatin na alkama shine maimakon biya masa azumin da zai wannan hadisin ba manzon Allah ne ya faɗa ba ba hadisin ne marfu'i ba hadisin ne mawqufi magana ne na Abdullahi bin Abbas sannan kuma bayan magana ne na Abdullahi bin Abbas ta yi karo da ingantaccen hadisi wanda Bukhari da Muslim suka rawaito wanda yake cewa man mata wa alaihi samu samu an waliyu magana ya ce duk wanda azumi ya wajaba a kansa ya mutu ana jin sa azumi azumin dan uwansa ya biya mata azumin Abdullahi bin Abbas kuma yake ce a ba za a biya azumin ba sai dai a ciyar da miskini Daga ba zai zuwa ne za mu dauka a dole mu dauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko shi fi inganci ma bukhari da muslim wannan kuma da kai ne ya rawaito shi sai da haka wannan shi yake nuna duk ayyukan alkhairin da kai kake Allah ya kaiwa dan uwanka ladan bayan ya rasu ko ma ko ma ko ni dan uwanka ko abokinka ko wane ne Allah ta'ala zai bashi ladan wannan abin wannan abin zai amfani shi to wasu sun kafa dalili da aya da take cewa wa an laysa lil insani illa ma sa'a suka ce zai da aka ba wani aikin da zai amfani mutum sai wanda ya da hannu amma wanda wanda wani yadda zai amfani ka to da Allah ce wa Allah ta lil insani illa ma ta mutum ba da wani aiki sai aikin da ya aikata da kanka da'ar da kai da kanka shine zai amfane ka kamar yadda wala ta zuwa jiratu zuwa alqur'ani ko wani da zai shafe ka ba aikin wani ba da zai shafe ka ba da wani ba zai shafe ka sai mu ce a ayar ba haka muke nufi ba abinda ayar take nufi malamai sun ba da amsa kala kala akan ayar amma a dunkule abin da ayar take nufi kai ba za ka mallaki aikin wani ba wani shi ya mallaki aikinsa amma in ya ga dama ya baka ita na aikin sai ba ka sai amfani ka kamar yadda dukiyar wani ba ta kamar ya ta ne amma ne yake zaɗan miliyon da ya kai jari ita ne ya zama naka haka nan ka da azumin sa naka naka ne sai azumi ya lafiya yake ya baka ladan ladan zai amfane ka wasu da suka ce abin da ake nufi da wannan ayan wa alaika lil insani illa ma sa'a duk abin da kaga ake yi wa mutum bayan rayuwarsa na addu'a da istighfari to da sababin aikin da yayi ma'ana shi ne wa mutane kyakkyawan mu'amala har ya samu abokanai na gari ya yi kokarin ya aure ya samu 'ya'ya, ya mutu tarbiyya ya samu 'ya'ya na gari ya aure mata ya zauna lafiya da su ya samu mata na gari wanda za su dinga masa addu'a suna masa istighfari ya dinga yi wa mutane alkhairi sai mutane suka ji suna sonsa ko da aka yana ta rasuwa da ya rasu kawai fatara a mu alai sai suka dinga cewa Allah ji kan wani Allah gafartawa ne ka yake nan wa an rasa ne insani in ma ka za a za a kun da yake ga mutum wanda za a masa na bayan ya rasu na ayyuka alkhairi ko addu'a sai da bin aikin da ya a duniya ma'ana aikin da kai na kyakkyawar mu'amala da alheri shine za ka tirizar da in kar su har a samu wani ya maka addu'a wannan ya yi sadaka ya ce Allah ya maka ladan wannan ya yi sallah wannan ya azumi ya ce Allah ya maka ladan ko wannan ya biya maka azumi da ake binka da saboda mu'amala ta mai kyau ne amma ba ka da mu'amala mai kyau babu wanda zai suna da kai ko kuma ma'anar wajen sa min insani illa ma sa'a ma'anar ka mutum ba zai mallaki wani abu na kyakkyawan aiki ba sai wanda ya aikata da kansa kamar yadda na faɗa a farko Allah ta'ala yana kore zai ku je yi sallah a ɗauki ladan sallah zai fito kuma a gafa to shi kuma me za a zo kaga wannan da zai yi ba amma in zai ku ɗauki ladan yace ya Allah wannan ladan sallah na a ba bakaru cikin da sai a bashi na ne dama kenan mallaka aka kore ba maganan amfanin aiki ba kai ba ka mallaki aikin wani ba amma wani ya mallaka maka sai ka mallaka kamar yadda baka mallaki dukiyar ka ban ya mallaka maka sai ka mallaki dukiyar So da haka wannan sai zamana na aikin wani kan nasa ne shi ya mallaka in ya ga dama ya baka in ya ga dama kuma ya hana kai ya wannan ni ina son lada na ya amfani da lahira in ya ga dama kuma sai dauki ladan ya ce ya baka idan ya baka sai ladan ya amfani ka ina fatan muna fahimta saboda haka shi yasa ya tabbata a hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi ba da ayyuka da yawa ma'ana manzon Allah sallallahu ya inganta a hadisin sa wata yayin karago na layya da ya yanka ta yake wallahu akbar allahumma hada anni wa amman lan yudhi min ummati yake bismillah ya kabbara ya yanka ragon ne ce ya Allah wannan ragon na yi wa na layya da duk wanda bai layya na da wanda bai layya ba a cikin al'umma ta wata na kuma zai da raguna guda biyu ya ka ɗaya ragon ce ya Allah wannan na wani da iyalan gidana yayin yanka ɗaya kuma ce Allahumma hada an ummati jami'an har wa al'umma ta gaba ɗaya layya to inda ga wani ba zuwa wani ya kaga manzo Allah bai haka ba to saboda haka ayyuka na alkhairi za ka iya yin su ka ba wa ainihin mamata ma'ana ka ba wa mamaki Allah ya kai masa lada amma rayuwa fa abu mu samu ana irin wannan ba kawai hari da kai ce na baka ladan sallar da zai da daddare ko na yi sadaka da na baka lada ko da na yi karatun Qur'ani in ko yi biyu na baka lada wannan sai zama da mu wasa da addini sai ka wajen ba a samu magabata ta yi ba amma in mutum ya rasu kan sai ka ba shi wani shi bai shi bai zama ma ka ba shi ba ko kuma ba shawara ka da shi ba sai dai ga ladan ya je masa kawai to ke yasa mas'ala yake ce mata intifa'ul amwati bi sa'il ahya'i amfanuwan matattu da ayyukan waɗanda suke rayayyu ko da kai kana da yan uwa waɗanda suka rasu sai kai kokari ka dinga ayyuka alkhairi kana ba su amma dai ba abun da yake addu'a addu'a ita ce babba da neman gafara a wajen Allah subhanahu wa ta'ala كلام ما ليس والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات الله تعالى ينا أمسع الدعوه ويقضي الحاجات كلامكما ينا بيهم بقاته الله تعالى يتنى من أمسع الدعوه يسا ما يتي أروكيشن وقال ربكم الأمي استجيب لكم الله تعالى يتكروكي ان أمسعه وإذا قالت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعي إذا دعاني فليستجيبوا لي ويؤمنوا به saboda haka Allah ta ya ce in bayi da in bayi da sun tambaye ni dangane da ni suka tambaye ka dangane da ni to ka ce musu a kusa nake ina amsa addu'ar mai addu'a da haka addu'a babban al'amari ne kuma ubangiji ta ya ne mai amsa addu'a ne kuma shi ya sa ma ake roƙonsa saboda yana amsawa in da ba amsawa sai zama wasa ne kawai magana ta suna yana wa mamata addu'a yana yi wa rayu addu'a dukan je sai a kan kabari ya je makabarta يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية يموت سلمة sannan kuma ya mutu addu'a ubangiji subhanahu wataala ya ba su lafiya ma'ana ya gafarta musu to Allah ta'ala shine mai amsa addu'a wa yaqbil hajati kuma yake biyan bukatu ma'anar wannan fa babu wani mai amsa addu'a sai wannan ma ita ce aqidan ahlus sunna sannan kuma rabbi ne ga dukkan wanda yake tunanin wani mutum zai amsa maka addu'a ba kamar yadda yan bidiya suke tafiya a kai za ka iya mutum idan mutumin kirki ne ya su wai sai ka je ka dinga roƙonsa kamar Allah subhanahu wa ta'ala kana ta roƙonsa kana ta gano shi zai yayi maka bala'i ko shi zai biya maka bukata ya baka lafiya ya baka mata ko kuma ya baka yaya ko ya yi maka wani ciwo ko na dan uwanka wanda ne sa demuwa ne kuma mai santa ne da Allah subhanahu wa ta'ala ka bar Allah ka je ka kama wani abu to babu mai ansa addu'a sai ubangiji subhanahu wa ta'ala shine kawai ake roƙo ba a roƙon wani sai Allah sai sa manzala ta suna ce man yastaghatha bi ghayri Allah faqad ashrak duk wanda ya daga ne roƙi wani ya yi masa wani bala'i da Allah ba ya yi wa Allah subhanahu wa ta'ala shirka Allah ta'ala wa yaqdi al-hajat shine mai biyan bukatu idan kana da bukatu ka je ka sauke wa Allah ta'ala Allah ta'ala yana biyan bukatu yake duk da za ku haɗu gaba ɗayan ku a wuri guda ɗaya kamar yanzu a bisan gudu sai ku roƙi Allah ta'ala kowa a roƙi bukatar sa Allah ya biya masa Allah ta'ala ya ce ba abin da zai tauye a cikin abubuwan da na mallaka ko a tasta ta sai dai kamar ka je ka sa allura a teku ka fitar da ita shin ruwan teku zai ragu ko ba zai ragu ba ba zai taɓa rajuwa ba to haka nan tabbatar Allah ba ta karewa ya tabbata a hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake bayyana mana hali mai addu'a magana ta ubangiji ta'ala shine mai amsa addu'a amma lokacin sai kai addu'a sai ka gaba kamar ba amsa maka ba a amsa amsa maka ita addu'a ba ta faduwa kasa banza manzo ya ta tsaya ce ma min rajulin yad'u Allah bi da'watin laysa fiha ismun wala qadiyatu rahim illa a'tahu Allah biha inda salati kitabi إما أن يعجل له دعوته أو يدخر له من الخير مثلها أو يصرف عنه من الشر مثلها wato manzala ta kuma ya ce babu wani mutum da zai yi addu'a da wata addu'a wanda a cikin sa babu zunubi ba tana a mutane bala'i ne. ko sababi ba ta sauka a kansu ba sannan kuma ba tana neman yanke zumunci ba ne Allah ya da tsakanin wani da wani yake fati Allah ya ba shi ɗaya daga cikin abubuwa da dawo. in ma a gaggauta masa addu'a a biya masa bukata ke ga biyan bukata ko kuma Allah ta'ala ya jinkirta masa ya ajiye masa wani alkhairi maimakon wannan addu'a sai Allah ya tare da maka wani alkhairi maimakon wannan bukatar da za a biya maka ko kuma ubangiji ta ala sun tunkuɗe maka wani sharri maimakon wannan addu'an da kake ma'ana kana ta roƙon Allah ba ka wani alkhairi a ko wani sharri da yake tinkarin ka kai baka sani ba albarkacin wannan addu'an ta ka Allah ya tunkuɗe maka wannan sharri ai ke zuma ka alkhairi ko idan ana tunkuɗe maka sharri a kanka samu kai wannan sharri kuma ya faɗo a kanka ya hana ka jin daɗin wannan alkhairi to sai Allah ya ce maka maganin wannan sharri da bala'i kenan addu'a dai ala ayyalin ba za ta kare kanka banza ba da maza la faɗi wannan magana sai sahabbai suka ce idan nukfin to za mu yawaita addu'a ya rasulullahi in dai haka ne maza la sai ce Allahu akbar kuna yawaitawa Allah yana daga baku kuna karawa Allah ta'ala yana daga baku baiwarsa da falalansa ko da ta Allah ta'ala shi ake roƙa kuma shi ne mai biyan bukata ba wanda zai biya maka bukatar ba sai Allah subhanahu wa ta'ala idan ka je ka sauke bukatunka wajen wani ka sha wahalar banza sannan ma da yake wa yamliku kulla shay'in wa la yamliku shay ubangiji ala shine mai mallakan komai da kowa wa la yamliku shay'in kuma babu wani abu wanda yake mallakan ba ba abu da yake mallakan Allah Allah kuma yake mallakan komai da kowa wala gina anillahi ta'ala tarfata aini babu wadatuwa ga barin Allah ta'ala kudiri da tsakawar ido wai ce yau mutum ya wadata ga barin Allah ko kifa ido wannan bai isa ba don idan Allah ya kare ka ba a kula da kai na sakwance za ka halaka ne kawai Saboda da kasa Allah bai rike su kula da su na sakwance ba za su halaka abin da za su tarwatse sama ta fado kasa kuma ta towa da jama'a to za ka rayuwarka gaba daya a hannun Allah subhanahu wa ta'ala kake baka isa ka wadata ga barin Allah ba da iskan da kake sha da kanshin da kai da komai da ruwa da duk rayuwarka gaba daya tana wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai sa in kace za ka wadata ga barin Allah to za ka halaka ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala babu wanda ya ce cewa ya ta ba bukatan komai a wajensa ya yi wannan su an tumul fuqara ila Allah wallahu huwa ghani ko ne mabukata zuwa ga Allah Allah ko mawadaci ne ba bukatan komai a wajen kowa wala gina an Allah ta'ala tarfata ainin ko da da kitta ido wa man istaga wa man istaghna an Allah tarfata ainin duk wanda ya wadata ga barin Allah ko da da kitta ido yake gani shi yanzu ba bukatan wani abu wajen Allah faqad kafara wannan ya kafurta har ka kudurta a zuciyar ka wai yanzu ka ko Allah bai kula da kai ba za ka rayu ko ka furta ne kawai baka san Allah ba subhanahu wata ko ka wadata ba ka bukatan falalan Allah falalan da kake tare da ita ta ije ka ba ka bukatan na Allah shikenan ka kafurta domin baka isa ka rayu ba tare da falalan Allah da rahmar Allah subhanahu wataala ba sannan wa sara min ahli alhayni ya kasance daga cikin ma'abota halaka alhayni dai har yanzu alhalal to da haka mutum ya halaka ya lalace kuma ya kafurta idan yana ganin ya wadata ga barin Allah dukkan mutane gaba ɗaya kowa mabukaci ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala shine wanda yake mawadaci wanda ba bukatan komi a wajen kowa sannan ma yake wallahu yaqdabu wa ba. la ta'adin min alwara Allah ta'ala yana yin fushi. sannan kuma yana yarda da mutum ko da bayansa amma la ta'adin min alwara ba wai kamar yardar ɗaya daga cikin mutane ba ko kuma kushin ɗaya daga cikin mutane ubangiji ta ala yana yarda da bayinsa la qara radiyallahu anil mu'minina idh yubayyunaka tahta shada Allah ya yarda da mu'minai domin suna yi maka mubaya'a a lokacin da suke yi maka mubaya'a karkashin bishiya ya rasulullah sannan haka nan yana yin fushi wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعذبه عذابا عظيما دون يكشف مؤمن اذا to sani ba kuma ka wutar kuma Allah ya fushi da shi kaga Allah yana yarda kuma yana fushi to amma wannan wasu ne daga cikin yan bid'a kuma suka ce Allah ba ya yarda ba ya fushi wai ma'ana yana yarda shine iradatul insani ya nufin ya kyautata mutum shine ma'anar radiya ya yarda ma'anar fushi kuma iradatul intikami ya nufin yawan mutum azaba sai haka sai suka korewa Allah ta'ala duk ko na yarda da na fushi amma ahli sunna sun yi ijma'i cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala yana yarda kuma yana yin fushi amma yardarsa da fushinsa ba irin naka ba ba irin na ba ba irin na halittarsa ba yana yarda ba irin yardansa ba Allah ta'ala ce san wani irin yarda yake don shi ya faɗa السابقون الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أنا لا يا يرجع صحابي to da haka kuma ya yarda da mu'mini bayinsa Allah yana yarda sannan kuma yana kushi ya yi kushi da wanda ya kisan kai da gangan ya yi kushi da yahudu da nasara gairin gabnu da alaihi wa rabbani wa ba'u bi ghadabin min Allah sun dawo da kushi daga Allah subhanahu wa ta'ala to tun da ya tabbatar wa kansa kushi da yarda domin mun yi imani da wani ba dama mun san mu ce ba ba kushi ba yarda domin ne domin shi ya fi mu sanin kansa haka ne ya inganta a hadisai ingantattu Allah yana yarda da mutum kuma yakan yi kushi da mutum mazala ta suna shi ya faɗi wannan magana kuma ya nemi sanin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya yarda yana yarda yana kushi manzo Allah ya yarda Allah yana yarda yana kushi to mu ko menene namu mu zama ce Allah baya kushi kuma baya yarda wannan muna shi shige lamarin Allah mun fi Allah sanin kansa ne ko mun fi manzo Allah sanin sanin Allah amma abin da muke imani da shi shine fushin da yardan ba irin na dan adam bane saboda Allah ta'ala ce laita kamithlihi shay'un wa huwa samiu basir Allah ta'ala ba irin dan adam bane siffofin sama ba irin na yan adam bane to da haka mun yi imani da Allah ta'ala yana da kushi kuma yana yarda kama ya yi su bi jalalihi wa azamati kamar yadda yake dacewa da girmansa da ainihin darajarsa shi ma dan adam yakan yarda kuma yakan yi kushi kama ya yi su bi halihi kamar yadda yake dacewa da halinsa kaga dan adam idan ya kushi zaka ga idonsa sun yi ja zaka ga jijiyoyin wuyarsa sun tashi za ka na hayaniya za a ga tunanin sa ya kunne ba da wani tunani yanzu mai kyau wannan irin na dan adam ne tabbas na Allah ta'ala ba irin sa bane saboda ne ka mithlihi shay'un in ka kwatanta na Allah da na dan adam to baka san Allah ba don Allah ya yi wannan abubuwan wanda suke ne na kasu ba za su ainihin wato samu Allah subhanahu wa ta'ala za ku shi ga dan adam ai ba wani ne mai kyau ba sai dai in ta kama wani ya mai magana ta kuma ce masa wasinci sai ce za ka gaba kada kai kuci ya sake maimaita ya inna fi rasul ya ce masa la ta gaba karka guji farar da dan ya maimaita a ce kare fushi sai da kushi matsala ne ko damuwar ka kushi zai haifar maka da abubuwa cewa ka zo kana da damar to amma in ta kama a yi kushin fa an taɓa addinin Allah wannan kushin mai kyau ne sai ta magana ta ma yana yi to amma Allah ta'ala yana yin kushi idan aka taɓa addininsa idan aka taɓa tauhidi idan aka yi mata laifi yana kushi amma kuma kushin ba irin nawa bane kuma ba mu san irin na Allah ba duk bai gaya mana ba magana kuma bai gaya mana kalar irin fushin Allah ba Allah ta'ala bai gaya mana ba ko ba za mu taɓa gane irin kalar fushin Allah ba da ubangiji ta'ala yake alamu ma na aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma ba za a taɓa kewaye Allah da ilimi a gano hakikanin kaifiya yanayin yadda irin siffofinsa suke na fushi da sauransu amma da mun yi imani Allah ta'ala yana da su an ruha kama ja'ad bila kai a yi imani da su ba tare da an kwatanta da yanayin yadda suke ba ubangiji ta nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon bisa ya nuna mana karya karya ce ba mu ikon ne santanta wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ce malam Allah ya yi a mai tambaya na farko ke cewa malam ake wa bawa addu'a bayan mutanensa bayan mutuwansa mutum zai rika karanta mamaci kamar irin su lau da fatiya da atul kursi zai samu ladan ko sai 'ya'yansa kawai ne za su ga masa wannan sannan kuma idan mutum ya addu'a ga mamaci shin za a gaya mamacin wannan ladan ya taho daga duniya daga wani wani ne da zai riske ka ko kuma بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ita addu'a mamaci ba dole sai ƴaƴansa ba ba kamar yadda suke fahimta wannan hadisin awwaladin salihin ya da ulau cewa wai sai ɗansa ne ya masa addu'a zai amfane shi ko kuma sadakan ma sai ɗansa ne ko aikin haji a abinda malai magabata suka kai ko wane ne ya masa addu'a ko wani aiki alheri sai a bashi zai amfane shi sannan in ka karanta kulhu wallahu ka ce Allah kai masa ladan zai kai masa domin kulhu wallahu karatun alqur'ani ko ayatul kursi ko wani daga cikin surorin alqur'ani ko ka karanta daga baya ka yi tawassuli da su kai addu'a da su yana daga cikin tawassuli da kyawun ayyuka wannan ba matsala ba ne kuma in kai addu'a kai tsaye ma baka karanta kulhu wallahu ba ubangiji subhanahu wataala zai kafa sannan maganar cewa ai man yi in kai in ka in kai aikin lada ka ba mamaci Allah zai tada shi ne ya ce ga wani dan wani ya ba ka aikin lada wallahi wannan ba sani ba abin ya tabbata a hadisi ladan zai je masa aikin zai amfane shi amma ga yanayin yadda za a bayi aikin ko za a gaya masa wani ne ko za a da shi a nuna masa ko amfani kawai zai gani wannan wallahi alam ba mu sani ba ba mu da haya ko hadisi kan wannan saboda haka imani cewa abun ma zai amfane shi kawai ya wadatar ba dole sai ka san cewa ga yanayin yadda abin yake ba a mai tambaya da yake cewa kamar da yake faruwa a asibiti ana kwantar da musulmi da wanda ba musulmi ba wuri guda shi wannan musulmi ya zo gargara ana kalmar shahada sai makwabci shi wanda ba musulmi ba sai an sannan kalmar shahada sai ya cika shi musulmi za su karbi wannan ne su sallace shi a matsayin ya cika da kalmar shahada ko kuma dai ya za a yi da wannan matsala kalmar shahada tana amfani wa mutum ne in bai zo gargara ba <clears throat> magana ta sun ake yin kabu da yadi kuma da mai gargir mutum ana karban tuba sa in bai zo gargara ba amma in ya zo gargara a yanzu sai ya zo fita ya faɗi la ilaha illallah la ilaha illallah ba za ta amfani shi ba shi yasa ce a wani ai ya faɗi la ilaha illallah amma ba ta amfani shi ba ya yi imani lokacin da ya ga mutuwa Allah ta ya ce sai yanzu bayan ka gama sakon Allah saboda ka la ilaha illallah ba ta amfani shi ba kuma har yanzu fir'auna kafuri ne yana da cikin wuta saboda haka wannan mutumin ko ya faɗi kalmar shahada ba za ta amfane shi ba yana nan a kafirinsa musulmi ba su da alaka da shi na mutum ne Allah mishi rasuwa sai su yan anguwa suka haɗu suka karanta alkur'ani suka sauke da farko tukunna shi wannan aiki da kuka yi bid'a ne ko ba ba in ko ba bid'a ba ne cin ladan za a kai mishi shi ma ko kuma dai za a raba tsakaninmu. ibn abdulaziz ya kawo wannan matsalar a haɗu a karanta Alƙur'ani a ba mamakin lada yace idan an karanta ne don Allah don a ba mamakin ladan wannan babu laifi yana cikin sharhin gida su tsariya amma idan aka dauko hayan mutane aka ce za a biya su su karanta Alƙur'ani ko ne izo da dubu kaza ko naira kaza wannan yace wannan bai zai amfani ba dalili shine lokacin masu karatu alqur'ani ba don Allah suke karanta ƙur'ani ba suna yi saboda me saboda kuɗi to kaga aiki kuma ba don Allah aka yi ba za a samu me ladan ba saboda haka da wannan ne yake to in dai kuɗi aka fara ta ko hayar su ne to gara ma a bari kawai shi ya fi alheri don babu cikakken ikhlasi a wajen wannan karatu amma wasu su ga dama su ce za mu karanta masa alqur'ani Allah ya bashi ladan to wannan kam ladan zai je masa to da ka kan ka ko hayan mutane su zo su karanta alqur'ani da aka yi sadaka da kudi kawai Allah ya kai masa ladan kudi abin da sadakan kudi ko kuma kai ka karanta ya abin da ka iya sauka za iya yi amma an samu masu yi fi laki wannan ba laifi bane amma kar ya zama kuma ranar bakwai da ranar uku da kuma ranar arba'in ko shekara wannan kuma bidiya ne kai da wa'annan kwanakin babu dalili a kasu a wannan ya tambaya ne kan du'a wal istikhara yake shi mutum zai iya neman zabi ga wasu bukatu bukatun da yake guda daya a cikin istikara guda ko kuma dai sai dai in ya gama da guda daya ya sake koma istikara ya sake ɗauko ɗaya bukatar ma yi, ko zai iya jiddona su gaba daya ciki idan da addu'a kawai zai ma istikara ba zai iya jiddona su ya Allah ka zama ai mace alkhairi ko kaza ko kaza sai ka ba Allah gari amma dan istikara abu ba ya ne za ka ba Allah zaɓi ya zaɓa masa yi shi sai alkhairi ka kame shi in ba shi ne ba kuma ya zama ba shi ba, to da haka sai dai ka yi daban daban ko kowanne kai mata karan za in ka gama wannan ma kai mata istiharan sa sai Allah ta'ala ya zaɓa maka wasi alkhairi a mai tambaya na gaba mana kun san yin wai da Allah tasbihi da aiki cikin rukuni da sujada nawa ne ainihin adadin sa a shari'a abin da ya zo a sunan mazala ta salama ana yin guda uku سبحان ربي الأعلى وبحمده كو سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده نركوع سبحان ربي الأعلى وبحمده كمنا سجدة فما wannan baya nuna wai iya ka'idan wannan ne idan liman ya ja ruku ko ya ja kai tsawo kai kuma ka da abin fada sai wani nan kai ta maimaita su in kuma kana da abin da zaka faɗa wasu abu daban kamar subuhun quddusun rabbul malaikati wa ruhi subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azama da sauran sai kai yi. musamman na sujjada ne duk addu'a da kaga dama za ka dinga yi a cikin a cikin sujjada in kai sau uku uku sai ka ci gaba da sujjada amma in ba haka ba iya wannan kai ya maimakon ka shiru kai ta maimaitawa kai ta maimaitawa nan a tambaya yake menene matsayin sa kwalli ga namiji don na su suna danganta shi da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to amma ta kaje wata sunna kan ba san wannan ba amma babu ya halatta ya halatta mutum namiji ya sa ya sa kwalli amma sai dai idan ya zama na al'adar mutanen garin ba ne sa kwanci sai mace ado ne na mace haka garin ka ba da yake in ka ma za a ce ka kwaikwayi ma ta wannan sai mutum ya hakura ba zai sa ba saboda ba a so mutum ya kwaikwayi mace a wajen ado lokacin da mutum da ke tayya cikin sallah miki hada da kadawa wanne fi daidai da shari'a to kowanne ya tabbata shi miki hakan dai ba a samu sabani ba a iya sani na akan ba amma wajen kaɗawa ne wasu suke cewa ba za a kaɗa ba musamman mazhaban hanafiya amma hadisi ya inganta cewa maza za ta sallama ya kaɗa kuma shin na so dini albani ya mutu raddi a sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cewa cikin sunna nabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya shahada ba a mishi sallah to amma sai wai kasance wai an yi wa sai na hamza sallah lokacin da aka karbe shi a yakin hudu shi menene gaskiyar maganar tsari da magana ta biyun duka ko shaka babu wayin da suka yi shahada ba a musu ko maganar cewa an yi wa hamza shi sallah ba ya yi shahada a yakin hudu ni ban taba gani wannan ba idan wanda na sani an binne su an yi ta sa mutum biyu a kabari guda daya amma maganar sallah wanda ni ban sani ba a wannan kuma tambaya yake zai iya bawa ko ba yake zai iya bawa babata ko kuma matan shi ko kuma ɗayan shi irin eh, a bannan wani bangare daga cikin zakkan shi eh, matarka da iyayenka da ‘ya'yanka ba ka ba su zakka domin wajibi ne ka ciyar da su duk wanda ya zama wajibi ka ciyar da shi kuma haramun ne ka ba shi zakka domin don ka ba shi zakka kamar ka ba kanka saboda ka ba a ba su malam na ji malam eh, wace malam wai na ji wani malam yana cewa kafin sai na usman ya yi shahada wai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a sarari ya ce mishi za ka je kai buɗe baki a wurinmu ne ko za ka yi buɗe baki a nan duniya wai sai sai na ali sai na usman sai ya zaɓi cewa zai je buɗe baki a lahira ta wurin su annabi sallallahu alaihi wasallam to shin me ne rufe wannan magana to wallahi wannan maganan ni na karanta kisar rasuwan sai na usman amma ba ga wannan maganan ba kuma ba na gani wannan za ta tabbata babu wanda wani daga cikin sahabi wanda ya taba cewa ya ga manzon Allah a karari mutum ya race kuma ka zo ka ce ka a karari wannan da'awa ce amma a mafarki wannan za ka yi wanda ya riga ya rasu ba ya dawo ai da haka wannan ni na gani maganganu ne kawai na yin bidiya wanda suke zo su ba abubuwan su da suke ta farfada ko kuma shehunan su sun yi kuskure ba za su yadda cewa sun yi kuskure ba sai sun gani wasu hujjoji wanda ba su inganta wasu ce za su kare su da shi a ce malam ina so a warware wannan matsala wannan aya da Allah subhanahu wataala yake cewa babu tilastarwa cikin addini da kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ga umar cewa an umarce ni da in yaki mutane har sai sun shaida babu mota da gaskiya sai Allah sai za ku alo zalika asumu min ne ahu wa amwalu la bihakim wannan wannan aya ba ta karo da wannan hadisi ayan da yake faɗa shi la ikraha fi din wato babu tilas a addini sanan da hadisi yake cewa umirtu an uqatila nasa hatta yaqulu la ilaha illallah an umarce ni in mutane har sai sun ce la ilaha illallah to ba ma wannan ba a zahiri ya kamata ka kawo ayoyin alqur'ani da suke magana akan jihadi kaga la ikraha fi din babu tilas a cikin addini sannan kuma mun zai tara ce wa qatilul mushrikeena kafatan kama yuqatilunakum kafa ku kashe mushrikai gaba ɗaya kamar da suke kashe to wannan malamai sun yi bayanai guda biyu a nan bayani na farko la ikra fi dini ta ce ayar da ta fara sauka kafin ayoyin jihadi to kuma yanzu ka ce ayoyin jihadi sun shafe la ikra fi dini babu tilasta a addini to yanzu kuma za ce ka musulunta ko kuma a harbe ka ko kuma a kashe ka ma'ana an ja daga sai suka ce to ayoyin yaki sun shafe wata aya to da haka babu karo kenan ko tunda wata din ba ta aiki wani ne yanzu su ne suke aiki ko kuma a wasu wani suka ce a dukkan su suna aiki ba a shafi wata ayon ma'anar la ta haɗi ba za ka samu kafuri ka kwantar da shi ka zare ba ka ce inda musulunta ba za ka kashe shi wanda shi ne tilastawa a addini ko ka rada bindiga ka ce idan bai musulunta ba za ka harbe shi wannan babu shi a addini wancan kuma yaƙi ba wai tsawa ba ne dole sai ka shiga musulunci ba kai kana neman ka yaƙe ne ne wani neman yaƙe ka to da aka kawo kuran ba wai sun tsaya ne aka suna kallon musulmi musulmi na duka su wasu suna ne wasu ne su kashe musulmi shi yasa musulmi cewa ya ce idan suka ba da jiziya suka kaskantar da kansu kada a yaƙe su ku zo ku ba da jiziya ku kaskantar da kanku ku ci da wani addinin ku a sai shi jiziya ta yi da wani kaso saboda aka yi sun yi haka ba yaƙi sai suka ce ba za su bayar ba suka yi kawai suka ce sai sun yaƙi da musulmi shi ke nan sai sun yaƙi da musulmi ne su suna neman kashe musulmi musulmi na neman kashe su kada ba a yi filar tsawa kenan da ya ga dama kuma za ka iya gudu idan ka ce ana yaƙi kai ka gudu sai ka gudu ka je ka kula wani gari za shi kai sai ka zo ka jan fama sannan a buge ka kaya ka zo ka buge wani ne kaiwa ko ka zama ku tilastawa amma a ɗaure mutum da igiya a ɗauko takobi ko bindiga a ce bai musulunta ba sai an yanka shi ko an harbe shi ka zo kai akwai tilastawa to irin wannan babu shi a addinin musulunci la ikraha fiddin ya samu ce rayuwa da kafirai wanda kan mu'amala da su ba wanda za ka je ka masa ce za ka kashe shi in bai karɓi musulunci ba sai dai yaƙi yaƙi kuma kashe ne kashe ka ne ba wai tilas tsawa bane a shiga addinin musulunci na a wannan yana shawarwarin mishi wannan matsala dangane da kama hannu lokacin da ake sallah wasu suna kama wuyan hannunsu amma wasu kuma sun ga suna kama gwiwan hannu sannan kuma idan aka dawo da yanku sai ga wasu sun mai da hannunsu kirji wasu ba su mayarwa shi ne yake son a warware mishi matsala eh, ya tabbata a sunna hadisi wuri uku ne ake kama duk wanda ka yi ko ka zaura tafin hannun dama kan tafin hannun hagu iya tafin kawai ko kuma hannun hagun din ka dora shi tafin hannun dama kai ka dora shi akan ka na hannun hagu wato wuyan hannun ka rike wuyan hannun ka kenan wanda galibi haka ake na ukun shi ne wannan ake wata rusku na ukun shi ne ka ɗauki tafin hannun ka na dama ka je ka dora akan damtsen ka na hagu ina ce damtse zira'i kafin gwiwar hannun kenan ka je ka dora a kan zira'i ka ba can damtse sama ba to saboda haka duk wanda kai wannan ya tabbata a sunan manzo Allah sallallahu ka dora tafin dama a kan tafin hagu bayan tafin hagu kenan ka dora tafin dama a kan wuyan hannun hannun hagu ka damtse hannun ko ka dora shi ka dora tafin dama a kan zira'in hannun hagu duk wanda kai yayi ko sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kar ka haura da hannun a sama sannan yadda ake tawallon ana yi ne saman cibiya wato tsakanin kirji da cibiya ko kuma ka tura akan kirji amma ba a yi kasan cibiya hadisin kasan cibiya bai inganta ba hadisin sai na sunan cewa wa ba'udin na alimiyar ta tasura hadisi ne wanda yake zaifi sai tambaya na biyu shine idan ka taso daga rukuwa a ina hannunka yake za ka mai da su saman kirjinka ne ko za ka sake su yace ya ga wasu suna wannan ya ga wasu suna wannan wannan matsala ne wanda malamai suka yi sabani wasu suna ganin cewa za ka mai da hannayenka ne wato na na dama akan na abu kamar yadda kai kamar a lokacin da kake sallah wannan shi ne fatawan shek bin wasu kuma suna ganin cewa za ka sake hannunka ne ma'ana ba za ka mai da su ka yi ka sake kabari ba in ka dago daga ruku wannan shi ne fatawan a shek nasiru jini albani to wannan fatawa ta kashe ita tafi inganci ta malam nasiru jini albani cewa idan ka dago daga ruku za ka saki hannunka da yadda yayin da ya kawo sun fi ƙarfi su wani kan dalilan su shine manzara ta zama ya ce idan ka dago daga ruku kada ka tafi sujjada sai kowace gaba ta koma inda take to sai suke fahimtar gaba ta koma inda take ta kabalu kake yanzu ka koma kabalu kenan a sai shi kuma shi da zai ne da bayan da kuma inda take ga shi ne ka sake hannaye ka gaba da a cikin kowace gaba ta koma a inda take sannan hadisi na biyu maza Allah yana yin ya bari idan ya tsaya a lokacin da yake tsaye sai suka ce to ai dan uwa daga ruku ma tsayuwa ne daga ce a tsayuwar da ake nufi tsayuwa na kira'a ne bayan an yi kabbar harma ko bayan an dago ana kira'a sannan babban dalilin da yake nuna cewa wannan ba sunna ba ne a shirin asu jini albani yake magabata ba su yi fatawa in ka dago daga ruku ka sake kabar ba ba za mu daga cikin malamai magabata sun sunanta wannan ba mana idan ka tafi da tafai da fito kai ta tafiya ko a karanta ba idan za a ce maka sun daga cikin sunnonin sallah ko musafan sallah idan ka tago daga ruku ka dora abun dama akan abu yadda zai zama wato daga wajen imam ahmad an tambaye shi idan na tago daga ruku ina zan sa haruna in sake su kore kamalu sai ta dinga ka ga dama kai sai shin na sai jira ba ya ce to wannan dalili ne na cewa ba sunna bane da ya tabbata sunna imam ahmad ya ga sunna ne ba zai ba shi kaji ba zai ce ka dora dama akan hagu kamar yadda kai lokacin da kake kira to da wannan ne sai yake nuna zancen da yafi inganci hannunka ka take su bayan ku babban dalilin mu shine ba mu samu magabata sun ce mustahabi ne a yaka ba ko in ma je sai zo da shi da je sai zo da shi a tunkure da magabata sun fayyace shi sun warware shi an sa shi daga cikin sunnonin sallah ne ta gaban fikihu ko kuma a littattafai na shirkin hadisai na magabata duk da mun ga wannan amma da ba mu gani ba ba za mu tsaya akan abin da magabata suka tafi a kai duk da cewa shek bin ubaya ya tafiya kan haka sai mu ce a'a kukan ba mu gansu ba ga abin da muka gani zahirin hadisi da kuma abin da magabata suka tafiya kai ne fi inganci ka sake hannayenka ba tare da ka tsora na dama a kan kuma bayan ka dago su duk ka wani yana yi ba za ka ce masa don me yasa yake yi ba saboda yana da ainihin hujja kuma yana da malayen da suka tafi akan haka na a wannan ce malam na ji zan sha a gidan mai to sai samu layi yayi yawa sosai ba zan iya jira ba ba haka sai na zagaya sai na girmin da alfarma aka bani na shiga me matsayin wannan alfarma da ne ga ɗan uwana suna layin shi na kowane ake su a kaina sannan idan har yin hakan ba da ne bane ina so ma da ya hankali hankalin wayar musu nasiya domin fara jama'a da yawa yanzu sun mai da wannan shine hanyar samun abincinsu yadda za a zo a dan ba su taro sisi sai su bar mutum sai ya shige alhalin kuma ga yan uwa da yawa suna layi a gaskiya wannan kuskure ne domin wani kila ya wuni a wurin ko ya kwana kai kuma ka zo ka zagaya ya kama da cin hanci a ya shigar da kai wannan ba daidai ba ne kuskure ne bai kamata musulmi ya dinga yin haka ba kai idan ka ya inda kai ne akan layi ka wuni wani ya zagaya shiga ba za ka ji daɗi ba kuma idan kana akan layi duk wani zo shiga haushin ka kake ji to kai kuma wajen me yasa za ka zagaya ka shiga ana jin haushin ka amma idan akwai lalura ko ta ka'ida na gidan mai kamar yadda na ga suke yi idan direba ya lodi a tasha da fasinja ba da mai ya zo gidan mai to zai bi layi ba wasu gidajen man suna da wannan sai ka je ka sha mai ka tafi wannan yana da uzuri kuma gidan man ne suka sa wannan ƙa'idan wannan ba laifi ba ne wannan yana tare da fasinja wannan kuma ba ya tare da fasinja kaga mai fasinja ya fi sauri to in gidan haka ne ba laifi ba ne direban ya lodi in har an halatta masa ya zagaya ya je zaga ya shiga dama kuma su masu sauraro ma masu bin layin sun san da wannan ƙa'idan wannan ba laifi ba ne amma mutane suna kan layi a dinga zagayawa ana shiga ana shiga ana ba da cin hanci ko ana alfurma da ta shari'a ba za ta buɗe wannan kofar ba domin cutar da yan uwa musulmi ne na ɗan wasu ya kuma tambayi yana da yawa za mu takaita daga tambayar da makaranta yanzu sai da wanda suka rubuto takardun neman addu'a musamman ma koyi waɗanda suka rubuto takarda cewa barayi sun fiti ne su anguwansu anguwan da yake yamma da tasha suna da ƙwayin wa musulmai da sanya su sun addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya musu wannan bala'i wani bawan Allah ma ya rubuto takarda cewa in wasu ya da addu'a ba shi shuka sun masa yawa ga ba jari ba yadda zai biya don Allah ya taimake da addu'a in ba haka ba za a daure shi akwai marasa lafiya da suka rubuta takarda suna bukatar neman addu'a masu jarrabawa ne duka sun rubuto da wasu bukatu na alheri da yawa ne ah, duk masu bukata zuwa Allah ya biya masu bukatun suna alkhairi waɗanda barayi suka fitina Allah ta'ala ya kare su kuma Allah kare mu gaba da kuma Allah ya tauna barayin asiri wannan mu Allah da ba su suka su kamar yawa ubangiji subhanahu ta'ala ya bashi ikon biyan ba su suka Allah ta'ala ya yi mata wannan bakin cikin kuma ya bashi jari ya biya masa bukatun son bukatun sana alkhairi dukkan yan uwa musulmi wanda bashi ya yi musu yawa Allah ta'ala ya ba su ikon biyan wannan bashin waɗanda ba su da yanda za su yi a rayuwarsu Allah ta'ala ya ba su yadda za su yi su fita daga cikin kunci na rayuwa اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقول عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم برحمتك امنا واقفنا شر ما اهمنا وعلى الايمان الكامل والكتاب والسنه توقنا اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالايمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين